masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya wanda ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen radio vision fm shirin idon mikiya shirin ne da manema labaru da ma'aikata na kafofin watsa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru kan fannoni daban-daban kan yi bita da sharhi akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin najeriya da ma kasashen ƙetare haka kuma shirin idon mikiya shiri ne da kan yi fashin baki ko tsokaci domin kara haske ko kara ilmantar da masu kallon mu ko sauraron mu akan muhimman labaran da suke ji a rediyo ko suke kallo a talabijin ko ma suke karantawa a jaridu a shirin na idon mikiya a wannan ranar muna tare ne da malam nasiru zaharuddin tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc da kuma zubairu abdulrauf idris na prestige fm da ke mina sai shi abu shu'abu gadi na nan gidan talabijin na farin wata suna na umar faruk musa a jerin abubuwan da za mu yi tsokaci da sharhi a kai a wannan ranar hada tashe-tashen hankula na bayanan da aka samu a jihar filato inda waɗansu 'yan ta'adda suka tare wasu fulani musulmi da suke dawa daga garin bauchi a kan hanyar su ta zuwa jihohin ondo da kwara aka yi musu kisan gilla a dai lokacin da muke gabatar da wannan rahoto an ce sama da mutum 25 sun mutu kuma da dama sun jikata wanda ya dawo daukan matakai da kuma yin tur da allah dare daga fadar gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatin jihar filato da kuma rundunar 'yan sanda ta najeriya wadda ta ce tuni ta kama akalla mutane talatin waɗanda ake zargi suna da hannu a kan wannan ta'addancin da aka tafka jihar neja da zamfara sun ci gaba da fuskantar kalubale babba kuma mai muni dangane da satan mutane domin neman kudin fansa a daidai lokacin da jihohin niger din da kebbi suke fama da sama da ɗaliban makarantunsu su 200 da 'yan kai suke hannun waɗannan 'yan ta'adda to dabara aka samu ko aka yi amfani da ita wurin kubutar da kwamishina a jihar neja din da kuma shugaban jam'iyyar apc shiya ta uku aminu musa bobi wanda aka ce ya biya kuɗi domin ya kubuta daga hannun 'yan ta'adda gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya ce lalle yana da yakinin cewa sai an gurfanar da hukumar kwastan a gaban kuliya dangane da cigaba da kashe mutane da jami'an hukumar ke yi a wurin gudanar da ayyukansu waɗanda wasu ƙungiyoyi na sa-kai suke cewa ba ma bisa ƙa'ida ko bisa tsari suke gudanar da irin waɗannan ayyukan ba afghanistan ƙasa ce da ta yi shekara wa shekaru tana fama da ja in ja tsakanin mahukuntan ƙasar da 'yan ƙungiyar taliban da aka kora daga mulki bayan sun share shekara ashirin da aka kore su daga karagar mulki a yanzu ba nan da zabihullah mujahid wanda shine kakakin kungiyar ta taliban ya bayyana cewa lalle sun karbi kasar kuma yanzu suna kan tsare-tsare da za a mika mulki ko tsarin karban mulki ba tare da an zubar da jini tsakanin 'yan kungiyar na taliban da mahukuntan kasar da yanzu aka ce shugabansu ya ma gudu ya bar kasar tun kwanaki biyu da suka gabata to waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu tattauna malam nasiru mun shiga maganar jihar filato dan an ɗauka an samu zaman lafiya amma wannan ta'adin da ake ta kokawa a kai cewa ana tare matafiya musamman idan aka samu waɗansu rikice-rikice a waɗansu ɓangarori a tare matafiya waɗanda ba su hawa ko sauka ba idan dai yan wani addini ne ko yan wata ƙabila akan tare su a halaka su an yi haka a shekarun baya amma abun ya ƙara ƙazamta a yanzu ya dawo babu ƙaƙƙaftawa an ɗauki matakai daban-daban gwamnatin ne a eh, plato ta yi da allah dare kuma tana ba da goyon bayan ta wurin tabbatar da an ba jami'an tsaro eh, haɗin kan suke bukata domin tabbatar da an kamo wanda ke da hannu a wannan aiki na ta'addanci ko na ta'asa domin a masa hukunci shugaba buhari ma ya jajintawa halin da al'umma suka samu a ciki kuma yana ba da tabbacin ca jami'an tsaro kamar yadda rundunar 'yan sanda ta najeriya ta bayyana tana ɗaukar duk matakin da ya kamata wurin kwantar da zaman lafiya ko samar da zaman lafiya da kuma tabbatar da an kamo masu hannu a wannan ta'adin amma abin dama shine shin ana hukunci to umaru a nan ne fa matsalar take idan ba a mance ba shekara uku da suka wuce akwai general idris alkali soja ne wanda a kusan daidai inda aka yi wannan abin na yanzu aka kama shi aka kashe shi aka jefa shi a rijiya kuma a lokacin mun samu labarin cewa an kama mutanen da suka yi wannan abin har ma shugabannin wannan kabilun suka fito suna tirjiya suna barazana iri-iri har yau ba mu ji wani hukunci da aka ɗauka a kansu ba ya ma waɗannan rukunin mutane ko wani da ka ambata na ga sun zo wurin hafsan sojoji a wannan lokacin inda suka ba da haƙuri a kan abin da ya faru ko kana ganin watakila ba da haƙurin ne shi yasa ba ɗauki wani mataki ba ko kuwa abubuwan da tsoffin sojoji ko ƙungiyar su take nuna cewa tilas ne a yi hukunci ka duk wanda aka kama domin ya zama izina ka a sake irin aikatawa to ai shine nake gaya ma ba a ɗauki wani hukunci ba mu dawo kan wannan na yanzu ɗin me ya kamata a yi shugaban kasa ya nuna ya yi la'anci wannan al'amari da ya faru gwamnan plato wanda kowa ya san cewa gwamnan nan ya yi iya kokarin sa tunda ya hau har zuwa yau ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar plato fiye da duk wasu gwamnoni da aka yi a jihar plato to shi kansa wanda ya gayyaci mutanen nan shek dahir bauchi ya yi bayani ya kwantar da hankalin mutane domin idan da ba a yi irin waɗannan kiraye-kirayen ba har 'yan izala ma mun ji suna ta magana cewa a kwantar da hankali kada a yi ramuwar gayya a eh. tsaya a ba gwamnati wato dama ta yi wani abu a kai eh. amma shi kansa ɗahir bauchi ya faɗa cewa in fa gwamnati ba ta yi wani abu ba to su fa za su yi wani abu to kaga wannan ba a samu irin wannan matsayin ba tun da ake irin wannan harkar watakila wannan zai zaburi gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar su haɗu su ga me ya kamata a yi akan wannan ta'addanci da aka yi waɗannan mutane wanda babu gayar babu dalili ba su san hawa ba ba su san sauka ba in ma wata rigima ce da mutanen filato suke yi to su dai ba ma 'yan filato ba ne hanya ce ta biyo da su ta gurin na ga jama'atun nasarar islam ita ma ta fito ta ba da nata bayani akan abin da ya faru inda take kira cewa a tabbatar da an yi hukunci ga duk waɗanda aka kama da hannu a wannan aikin aika-aika da aka tafka na kashe sama da mutane 25 da kuma jikatar da waɗansu da dama amma zubairu ai sai a dubi tushe shin su kansu an ce waɗanda suka yi aikata wannan mugun aiki kamar ramuwa ce suka yi akan wata barna da ake zargin wasu sun yi a wani bangare na jihar filato to shin inda ana hukunci inda kuma an ɗauki mataki na tabbatar da waɗanda suka yi kowane irin aiki a baya kafin wannan lokaci domin ita filato na fa ramar gayyar nan kusan kowane lokaci ba a rasa wani abu na kwance ne wasu bangare ko wani kabila ko wani ah, addini 'yan mabiyasa za su ɗauki mataki na yin wata ramuwa to amma eh, kamar da malam nasiru yake cewa rashin hukuncin kawo yanzu ba mamaki shi ya kawo irin haka to amma yanzu da yake an yi wannan fitowar har ma wasu sun ce in ba a ɗauki mataki ba su za su ɗauki doka hannunsu kanajin zai zama hujja ko zama abun a ƙarfin gwiwa ga mahukunta su tabbatar da wannan lokaci an hukunta waɗanda suka irin wannan mugun aiki tabbas wannan kalamai da ya fito daga shi maulana shek dahir bauchi da sauran 'yan kungiya ta wato fitiyanar islam wato abubuwa ne da za a duba su domin idan ka duba ai dukka abubuwan da ke faruwa a jihar plateau akan danganta shi ne da wata kabila amma kuma alhali a zahiri yawancin bincike da aka gudanar ai an gano cewa ba fulanin bane suka aikata wannan domin ai kafin wannan lokaci an ta yada wani hoton bidiyo aka ce ga wata mata a gonarta an sassare mata masara da sauransu kuma ana danganta ta da ita wannan kabila da ake ganin su ke ta'addanci to amma a jihar plateau din ne in ka duba akwai tsohon gwamna wanda har gida aka je aka yi mahaifin shi kisan gilla amma da bincike ya bincike kuma su da kansu suka zo suka tona asirin ga yadda suka yi suka kashe za ga cewa 'yan ma cikin kabilarsa ne suka gudanar da wannan aikin to kaga idan za a ringa dora abu akan zargi kuma ba tare da a ce wai an hukunta waɗanda suka aikata wannan laifin ba to a kowane lokaci za a rika kai irin wannan ramuwar gayya domin rashin ɗaukar wato mataki ne ya sanya a wasu shekaru da suka wuce mutane suna masallacin idi aka kakkashe su aka yi duk abin da aka ga dama amma me aka kwantar da hankulan mutane har yau ba wanda aka gurfanar da shi gaban kotu ko kuma a ɗauki mataki a kansa shi ya sanya wannan abin zai ci gaba da faruwa saboda haka kuma in ka duba banda wato ita jama'atu nasarar islam ita ma kungiyar kan ta nuna takaicinta akan wannan abin a karan farko an sami wasu abubuwa wanda za ka ce ga abin nan ya faru a jihar plateau amma waɗanda abin ya sama duk da yake cewa akwai wata ƙabila wanda ake ganin tana arewa amma tana zaune a kudu shi ya sanya kuma da 'yan ƙabilan wannan jiha ta ondo shi ya sanya har gwamnan ondo ya fito ya magana amma a yau da nake muke wannan magana babu wata jarida babu wani wanda ya kururuwa ko masu hankoran kare haƙƙin ɗan adam ko waɗanda suke ganin cewa duk abin da ya faru a danganta ta da wancan kabila babu wanda ya fito ya yi tur da Allah wadai da wannan abin da wannan 'yan kabilan Irigwe suka yi a jihar Filato a nan sai yake nuna cewa kamar ita wannan kabila an zuga ta ne domin ta ɗauki mataki akan waɗannan mutane mabiya tijjaniya da suka fito Uh, bukin sabon shekara domin in aka taba su aka rama to kaga a nan gurin an asasa wani yaƙi wani buri ake so a cimma wanda kuma aka shigo da siyasa a cikin harkoki da ya shafi zamantakewar al'umma musamman ma abin da ya shafi addini gaji da yake yanzu kusan duk masu fada a ko masu hakki kai tsaye da kuma inda ke nesa nesa daga dukkan bangarori na addinai da kabilu an fito an yi tir da allah wadare da wannan mugun aikin da aka yi da irin barna da ƙazamtar shi kana ganin zai sanya jami'an tsaro su yi abin da ya kamata kuma ita gwamnatin plateau da gwamnatin tarayyar najeriya su tabbatar da an hukunta waɗanda suka yi mugun aiki irin wannan domin kasan a jihar taraba an yi irin wannan aka fara ɗaukar matakai amma gwamnatin taraba a wannan lokaci ta ce za ta karɓe maganar gabatar da maganar ƙara da binciken su ne za su don su ne a matsayinsu na jiha amma aka wayi gari can ma ba a yi komai ba kuma mutane suka yi kuka kuma har yanzu duk da kururuwa da dattawan arewa da shugabannin fulani da sarakuna na arewacin najeriya na arewa ta yamma suka yi amma ba a yi komai akan wannan abin da ya faru a taraba ba kana ganin wannan karo jihar filato za ta yi abin da ya kamata ta ba da dama da haɗin kai ta tabbatar cewa waɗanda suka yi wannan abun an musu hukunci ba wai a biyo ana ba da haƙuri ba cewa a yafe faruku sai a tambaya menene aka yi yanzu a wannan karon daban da abin da aka saba yi wanda zai sa a yi tunanin cewa za a yi adalci ga waɗanda aka zalunta ko za a hukunta wato waɗanda suka yi zalunci waɗannan ƙabilar na irigwe ɗin nan fa su ne kamar yadda ka ji malamai sun faɗa sun sha aikata irin wannan laifi kuma ba abin da ya faru gare su su ne aka ce sun zagaye musulmai na ibada suka karkashe su suka ƙone su da wuta har ma aka nuno suka yi bidiyo ana nuna gashi suna gasa naman mutum suna ci kuma an ga bidiyon kuma an kama waɗansu da yawa daga cikinsu kuma ba a yi musu komi ba waɗanda suka kashe general idris an kama su har an kawo su abuja nan kuma gwamnatin eh, eh, plato ta wannan lokaci tare da wasu 'yan siyasa na jihar plato da sarakuna suka yi tsaye wato suka hana a hukunta waɗannan mutanen sai ka yi mamaki wace irin najeriya ce idan wani ɓangare ya aikata laifi za ka ga ana hukuntawa amma wani gari wata jiha guda duk laifin da ta aikata ba a hukunta kowa don har yau duk kashe-kashen da ake yi a jihar Filato akalla alƙalin masu nuna an kashe fiye da mutum dubu biyu a jihar Filato cikin shekara goma sha biyar amma har yanzu ba a samu mutum guda wanda aka ce gashi an hukunta shi akan laifi kaza da aka yi ba kamar yadda ka faɗa mutum ɗari shida aka kashe kashin gilla fulani a jihar Taraba kuma aka hidda gwamnatin tarayya ta fitar da bincike aka hidda wato tawaga wanda za ta je ta bincike wannan kashin gilla da aka yi mutane aka fito da hotuna da bidiyo da shaida da komai na an yi wannan kisa aka ɗauko muryoyi da hirar rediyo da lokal da chairman na ƙaramar hukuma yana kiran ƙabilar su cewa a zo a kashe fulani kuma aka yi wannan kisan kuma aka je aka kama wannan wannan karamar ma'aikacin karamar hukuma wato chairman din gwamnatin jihar taraba ta sa aka sake shi kuma aka bar shi ga kujerar shi ya ci gaba da mulki kuma duk waɗanda aka kashe ba wanda aka yi ma'adalci to idan an ci gaba da wannan ba wani abu sabo da kake tunani cewa an yi domin shugabannin musulunci da shugabannin arewa waɗanda su ne ake zargin ana taɓa ma al'ummarsu ba wanda ke wuce wannan magana ta baki ba wanda ke tasowa ya zo abuja domin ya ga yaya za a yi wannan abin ba wanda ke kiran shugabanni da waya ko ya kira 'yan jarida a yi hira ko ya wata matsa lamba kamar yadda su shugabannin waɗannan ƙabilu ke yi idan an kama masu laifi daga ƙabilunsu to babu irin wannan wato riƙe totur ga su wato shugabannin da su ake cima al'umma su mutunci ko zarafi amma mun gadi bai hana cewa akwai waɗansu lokuta da su kansu musulman ko fulani ko wasu ɓangarori a da ke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka a jihar filato e ko ina ma babu inda kake jin ana rikicin kabilanci ba tare da kowace kabila tana da laifi ba da wadda aka farma da wadda ta far da ka ga cewa akwai tushen abin kuma akwai laifin duka nasu ne domin duka rashin haƙuri da rashin tattaunawa da rashin jure zama tare da kuma ƙiyayya da ake zugawa tsakanin kabilu ita ke kawo wannan na ga wani rubutu wata sanarwa da wata wata ƙungiya ta ci gaban wannan ƙasa ta irigwe ta saki wannan gaskiya wannan sanarwar ya kamata duk wanda ke shugabancin wannan kungiyar wato a tattaro su a sa su hukuma ta sa su gaba su yi bayani domin bayanan da suka basuwa bayanai ne waɗanda ke ƙara ma zuga waɗanda aka zalunta sun faɗi cewa wai na farko dai wai waɗannan matafiyan su ne suka yi takara waɗannan matafiya da suka fito daga bauchi da motocinsu na ibada za su je garuruwansu na jihar ondo wai su suka tsaya wannan gari suka takari mutanen gari wai su suka tare hanya da motocinsu na mutanen da aka yi makashin gilla waɗanda suka aka yi maramon gaya wai waɗanda aka fito da su za a je jana'izarsu da dai irin waɗannan sanarwoyi waɗanda kuma wai an binciki motocin nan na matafiyar kuma an sami akwai makamai ciki shi yasa aka ce ba matafiya na ba a'a sun fito ne da sunan matafiya domin su je daji su aje makamansu don in dare ya su zo su fada ba al'umma kaga irin wannan sanarwa a ce wata kungiya ta fitar ma'aikatan tsaro ya kamata su yi ma wannan wa mashugabannin kungiyar nan don kakkaza kuku su faɗi inda suka samu bayanan nan amma na nasu na ga bayanai da dama da suke fitowa game da abin da ya faru a jihar filato nan. inda ake nuna wato ba shi ne karo na farko game da abun da ya faru da matafiya ba matafiya da dama sun sha fuskantar irin wannan lalurar amma ba a taɓa samun yunkuri irin wanda gwamnan nasiru ya rufa na jihar kaduna ya ba inda ya ce zai tada wani gari gaba ɗaya idan aka sake tare matafiya ko aka harraka wani a wannan yanki to kafin a yi tunani irin matakan da jihar filaton za ta ɗauka mu shiga jihar neja da zamfara inda su kuma yanzu maganar satan mutanen baya yin sauki kusan ƙara zafafa yake yi a jihar neja alal misali muhammad sani idris kwamishina ne na watsa labarai na jihar an sace shi kwanan baya wanda mun yi magana a wannan shirin cewa watakila sace shi zai yi sanadin sauran yaren na a fito da su akwai shugaban apc aminu musa bobi shi ma an kama shi daga baya bayan nan aka biya kudin fansa aka sallamo shi a jihar zamfara akwai aliyu bakura wanda shine kamar magatakardan makarantar koyon ayyukan gona ta bakura wanda ya ba da sanarwar sace dalibai goma sha biyar da kuma malamai ko mataimakin makarantar da iyalinsa su hudu kaga mutane goma sha tara kenan duk waɗannan malam nasiru shi kasancewa a daidai lokacin da ɗaliban nan na birnin yawuri da na tegina suka share kusan watanni biyu kenan cikin akuba da ɗaliban nan na makarantar baptist da ke jihar kaduna wanda dukkansu suna ci gaba da fuskantar akuba a hannun 'yan ta'adda shin me kake gani ya kamata a yi ko ba a yi ba da har yanzu wannan lalurar take tsanani kuma ga su waɗannan manya kwamishina da shugaban jam'iyya su sun kubata to ai nan gizo yake sakarsa kuma mun riga mun yi wannan hasashen a shirin mu na baya cewa watakil kama kwamishinan nan zai sa a samo sauƙi wajen sauko yaran nan na tege na musamman da kuma sauran yara na wajen yawuri da na kaduna to amma kwamishina ya zo da wato bayani bayanin da yake da mahimmanci a duba shi ya ce bai ba da kokobo ba ba kuma wanda ya ba da kokobo a madadinsa kuma ya ce ya sha azaba iri-iri an masa ɗaurin goro aka rika bal da shi a gurin to amma ya ce saboda iya wa'azi ya rika musu wa'azi wa'azin nan da ya musu wai ya shiga cikin jikinsu duk da irin azabar da suke gana masa a lokacin wa'azin ya shiga cikin jikinsu suka ji tausayi eh, suka yi nadama suka sako shi to yanzu ga inda maganar take kuma ya ce ya yafe musu tun da ya iya wa'azi irin wannan ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin Niger da gwamnatin Kebbi da ma sauran gwamnatoci na arewa su ɗauki wannan mai wa'azi wanda ya fi Ahmed ah, Gumi iya wa'azi kenan tunda nasa ana samun wani abu a fito da shi bayan ya yi wa'azin kaga za a sauko yaran nan kenan ko kuma ba a biya ba in dai har abin da ya faɗa daidai ne in ko ba daidai ba ne to sai ya fito ya sake wa mutane bayanin me ya faru wannan shi ake so a ji domin mai domin yaran mutane na can a ɗaure wajen wata biyu a hannun waɗannan 'yan ta'adda ko da yake ya ce ya tambaye su game da yaran sun ce ba su suka kama su ba to ai malam nasiru yana yawa kenan wani rukunin 'yan ta'addan ne suka sace shi ba wa'yancan da suka rike da wa'annan yaren ba shi ya sanya kila wa'yancan wa'azi bai shige su ba amma wa'azin shi wa'annan ya shige su ko to ai tun da ya iya wa'azi irin wannan mai shigar waɗannan irin mutane ya kamata a ɗauke shi a tafi da shi can ya wuce gaba ya gurin waɗannan mutane ya musu wa'azi ya karɓo 'ya'yan mutane da suke hannunsu zubairu da yake shi kwamishina uh, muhammed sani idris ya ce bai ba da wani kuɗi aka sako shi ba amma bayanai na an bato cewa aminu musa bobi wanda shine shugaban apc a yanki na uku a jihar neja ya ba da kuɗi aka sako shi idan haka ne me yasa ba za a haɗa kuɗi a sallamo waɗannan ɗalibai da suka share wata biyu hannun 'yan ta'adda na yankin neja din batun da yaren tegina a wurin bangaren suke na birnin yawon kuma duk dai a wannan yankin ne to zai wuya ka ce wai a su haɗa kuɗaɗe ko kuma a gwamnatance a ce a sako irin waɗannan yara amma mai ta bayan fage akwai abin da kila gwamnati za ta iya yi domin ta ga cewa an tattauna da irin waɗannan mutane domin a sako waɗannan yara 'yan islamiyya da ke wato wanda suke yan tagina din nan mu koma magana baya wai goro ji batun inda ake raba zaura idan ka duba irin lafazi da shi kwamishina ya bayyana cewa waɗannan mutane ya yahe masu saboda yadda ya magana da su to ina ganin dabarun da aka bi ta yadda aka yi ta bin waɗannan mutane inda suka ɗauke shi da kuma irin waɗansu bayanai da suka biyo baya bayan an sake shi cewa sun kai shi wurare da dama wanda ana dab da a kama su a garin sulaja har suka zo suka sake shi to ina ganin cewa irin waɗannan abubuwan ya kamata a rinka yi ya kamata a gano ma shin a wani wurare ne irin waɗannan mutane suke domin me ya kamata a ce an yi amfani da abubuwan da za a rinka wato eh, gano daidai wuraren da suke ta tauraron ɗan adam idan aka yi haka to za a rage wato matsalar ta kubutar da waɗannan yara walo na ta ginan ne ko na yawuri ko ko na batal wannan suke kaduna domin biri ya kama da mutum in har ya ce a waɗannan mutane sun ya ce an turo su ne ma'ana a nan abinda kwamishina yake so ya nuna cewa wato an turo su kenan akwai matsalar siyasa idan ka duba a wannan yanki inda shi wannan kwamishina ya fito ƙananan hukumomi guda uku akwai matsaloli waɗanda suke faruwa a mataki na siyasa ƙaramar hukumar gurara tafa da kuma suleja ana ganin cewa matsala na bambancin ra'ayi duk da yake 'yan gida ɗaya ne a siyasance akwai abubuwan da ake zargi akwai wasu 'yan siyasa da ke da hannu a cikin wannan al'amari in ko har wannan hasashe da ake yi ya zama gaskiya to ya kamata a ƙara bincikawa a ga cewa waɗanda ake zargi da aikata irin wannan abun har shi ya kubuta ba a biya ko kwabo ba to a ɗauki matakin da ya dace ko kowane ne ake zargi ko kuma menene ake gani alamu a cewa akwai hannun wani daga cikin irin waɗannan mutanen gadi zamfara tana kan layi na waɗannan lalurorin mutane ashirin aka ɗauke daga wannan makaranta ta bakura a daidai wannan lokacin da ake tsammanin shawo kan matsalar za a yi amma sai gashi tana ƙara zafafa a yankin zamfara me kake gani ya sanya abun nan shin aka ƙi ganin sauƙinsa har ma magana ɗalibai dai har yanzu makarantu ake ci gaba da kaiwa hari ai abubuwan da suka sa abin yake ci gaba suna da dama amma daga cikinsu akwai wato su kansu 'yan ta'addan da suka fahimci cewa gwamnati ta kasa sun gano cewa wato sun riga sun fi ma'aikatan tsaronmu sun fi ma'aikatan tsaron najeriya wato karfi a halin yanzu karfi na makamai da dabaru na ita shi kan shi don a kullum lokacin da suke canza dabara su ma'aikatan tsaronmu dabara su iri guda ce na ji dai yanzu sabon hafsan hafsoshin soja na najeriya umar eh, yahaya yana cewa yanzu kam farautar su za a riƙa yi kuma mun ga wato tasirin da farautar su ya kawo a jihar borno amma dai farauta ba a fara yin ta a nan jihohin arewa maso yamma ba dai awa biyu suka yi cikin wannan garin na bakura suna cin su ba babbaka kuma idan za su zo ana samun bayanai kuma sai su yi awoyi cikin gari shin sanda suke tasowa ko sanda suke bari ana nan duk lokacin jami'an tsaro ba su da bayanin cewa ga mutum 300 akan babura 100 akan babura 50 70 60 suna shigowa su yi irin wannan mugun aiki kuma su tafi wannan ita ce maya ta uku a wannan makaranta ta aikin gona ta bakura akwai lokacin da suka je suka ɗauke wata mata amarya a cikin wannan makarantar ah, sai da aka biya fasa aka karɓo ta suka dawo suka ɗauki shugaban makarantar shi ma ya yi 'yan kwanaki aka biya fansa aka karɓo shi yanzu kuma sun sake tahowa sun sake ɗaukan mutane kusan ashirin kaga sun san sirrin makarantar sun kuma san yadda wato makarantar take tafiya duk da cewa an ce sun halbe ɗan sanda guda da kuma masu gadi biyu duk da haka dai sun san wurin sun san sirrinsa magana cewa kuma suna tahowa su wato dumbujan su suna tafiya ba a gane su ko ba a san da su ba an sani an kuma gani hakoyoshi muna faɗa ma'aikatan tsaro suna cewa a daidai lokacin da zaka aje soja ko ɗan sanda ashirin ko talatin su yi wannan aiki a cikin daji su waɗannan 'yan ta'addan suna zuwa su ɗaruruwa ne idan ka ce kaga an ga babur ɗari ya wuce jama'a kana mamakin ya aka yi ma'aikatan tsaro ba su gani ba ko jama'a ba su gani ba jama'a sun gane su ma'aikatan tsaro kuma sun gan su kuma sun san da su amma ma'aikatan tsaro ashirin ko talatin ba su iya tunkarar babur ɗari na 'yan ta'adda domin yana ɗauke da mutum ɗari uku kenan kuma da bindigogi da harsashi isasshi bayan su kuma ma'aikatan tsaron najeriya ba su da isassun wato harsashe ma da za su iya tsaya su yi wannan fada na dogon lokaci kuma yawan su bai kai ba da haka mun gadi hanya mafi ala shine a rika zuwa ana kai musu hari ba a ba su damar har su su kawo hari sannan a yi tunanin ba abin za a yi da su ba ko ai faruku matsawar ba a ci gaba da wannan tsari na jiragen sama su kai hari daga sama ma'aikata masu bindiga su biya daga ƙasa wannan ci ɗaya ne mafita daga wannan yakin da za a yi amma duk abin da ka san za a yi in ba haka za a yi ba jiragen sama su shiga daji su sake bama-bamai idan sun tarwace suna neman kubuta waɗannan da ke ƙasa su harbe in ba haka na aka shiga farautar su aka shiga kai masu hari ba in dai zaunawa za a yi sai sun shigo to babu randa za su shigo kuma a ce an iya kore su ba a iyawa shirin idon meka ne ke zo muku daga nan gidan talabijin na faran wata da kuma gidajen rediyon vision fm bari mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu duba sauran batutuwa su ma na tsaro da suka rage mana a cikin shirin sai a dakace mu. Hmm, mun ɗauki kambun sha ambato sha kallo farin wata sha kallo don inganta buƙatar masu kallo shi yasa takenmu ya zama sabon zubi sabon tsari don mai kallo kama daga zangon nishadi a inda muka tanadi taskar kaniwo kide kidan ƙetare kana da fayyace sirrin da ke cikin shirin fina-finan kaniwo kana ga bangaren sabon jini 'yan mata da samari kama daga shirin dandalin mata labarin zuciya wasanni kana da madugun shirin farka da safiya hmm, sabon zubi zubinmu yana ɗauke da duniyar adabi sarki goma ɗa kowa ne shirin girke-girke ga kuma shirin kandami babbar gayya canji leƙa gidan kowa ga shirin ina muka dosa da maɗin gim idan mikiya kashin farko da kashi na biyu mu dai kullum cewa muke mai kallo kalli abin kallo ka sha kallo a farin wata sha kallo tuma da lashin ido miki ake zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen radio vision fm man nasiru ga alama an shiga kafar wando daya fa tsakanin gwamnatin jihar katsina da 'yan hukumar kwastan ta kasa ko ta jihar katsina din domin kisan da ake ganin ko ake zargin cewa jami'an kwastan su yi waɗansu farar hula a satin da ya gabata ya harzuka da bata wa gwamnan rai domin ba shine karo na farko ana samun irin wannan mugun aiki ba na jami'an tsaro akan farar hula akan magana da ake ganin cewa bai kamata a ce ta kai da kawo kisa ba al misali wurin kokarin hana fatocin shinkafa ko su haramtattun kayan da ake shigowa da su daga iyaka zuwa iyaka na najeriya da kasashe makauta akwai hikimomi da jami'an kwastam ko jami'an tsaro za su bi su kama kayan nan ko su bi kadin kayan nan ba sai an yi kisa ba wannan ma na baya bayan nan an ce ba ma daga wata ba daga boda kayan ba ne a'a daga cikin gari ne daga cikin yankin jihar katsina ne wuraren ba tsari za a shigo jibiya ne wannan abun ya faru idan ka tattara bayanan da bacinan da gwamna ya bayar kana ganin ah, su ma 'yan hukumar kwastam idan ba su hukunta irin waɗanda aka samu sun yi amfani da tsananin ƙarfi wurin cutar da al'umma shin za a samu zaman lafiya da ba su haɗin kai su ci gaba da gudanar da aikinsu a yankunan da ke iyakokin najeriya wato kafin a ba 'yan kastam a najeriya bindigogi su fara amfani da su wajen yaƙar masu fatauci na irin waɗannan abubuwa na fasa ƙauri ai an ɗau lokaci sai daga baya da aka ga ana kakkashe su sosai sannan aka fara ba su bindigogi suna ɗauka a da duk wanda ya san ma'aikatan kastam ba a san su suna ɗaukar bindiga ba a da sai daga baya aka fito da ɗaukar bindigan nan to yanzu wannan abu da yake faruwa a katsina wanda ba shi ne karo na farko ba wannan ya yi amari ne shi isa ma aka ji an sha yin irin wannan ba ma a nan jibiya ba a wasu garuruwan da suke da iyaka da jamhuriyar niger da suke cikin ƙasar katsina amma ba a faɗan abubuwan da suke faruwa kamar yadda ba a bayanin dukkan abubuwan da suke faruwa na harkokin tsaro a arewa to wannan harkar ma yawanci ba a buga ta a jarida ba za ka ji ta a rediyo ba ba za ka ji ana maganar ta ba shi yasa abin yake tafiya kawai an mai da mutane ransu kamar ran kiyashi a waɗannan wurare to amma wannan hoɓɓasa da shi gamna na katsina ya yi aminu bello masari na cewa za a je kotu watakil zai zama izina ga duk wasu waɗanda za su rika irin wannan abin domin ba karamin jajircewa ba ne a ce gwamna ya fito zai kai wata hukuma ta gwamnatin tarayya kotu kan irin wannan abin da ake yi wanda an nuna cewa yanzu an san martaban mutane kenan kuma za a kare rayukansu kamar yadda suka yi alkawari lokacin da ake rantsar da su kuma wannan turba ce mai kyau da aka ɗauko a katsina zubairu akwai maganar da wasu suke ta yi na cewa ya kamata a tilasta biyan diya ga waɗanda suka aikata wannan mugun aiki ga al'umma ko iyalan waɗanda aka kashe sannan na ga ƙungiyoyi na farar hula waɗanda suka marawa gwamnatin katsina baya su ma sun yi nasu matsayi inda suke cewa tun farko lokaci ya yanzu a duba duk tsarin da waɗannan jami'an tsaro suke yi a yankunan iyakokin najeriya da makwabtan kasashe domin da sunan wannan atisaye ko wannan sa ido ko yin sintiri ake hallaka al'umma shekarar shekaru da suka gabata kana jin wannan matsayi na kungiyoyin farar hula da suka fidda sanarwa kuma suka ce za su tabbatar da su yi matsin lamba a yi haka zai wani tasiri hakika zai yi tasiri domin mai tunda abin ya ci ya cinyewa kuma in ka duba in banda wannan yanki na jibiya baka taɓa jin wani wuri inda za a ce maka akwai bakin iyaka da ɗan kwastam suke yadda suka ga dama suna ganin cewa su su matsa wa jama'a kawai wannan abun kawai shi ya dame su alhali ga wurare ma da akan samu matsaloli tsakanin 'yan kwastam ɗin da al'umma waɗanda za a ce 'yan fasakori satin biyu da suka gabata ai akwai lokacin da aka kashe jami'an kwastam guda biyu a kokari da suke ko kuma artabu da suke suna bin waɗanda suke fasa ƙauri na shinkafar a yankin nan na idu iroko tsakanin idu iroko da owode igbado in ka duba ai wannan yanki ba ka taɓa jin an ce maka 'yan kwastam suna bi gida-gida ba a wannan wuri na idu iroko ko kuma ita kanta ode gbado a ce sun je suna dubawa su ga cewa ga wanda ke da shinkafa ko da wato tiya biyu ne misali ma a ce tiya guda ta yan e, e, e, waje su ce sun je suna wannan dan me yasa kawai sai wannan wuraren to kaga kenan akwai wani abun nan wanda za a ce mutanen nan suna yi da gangan to kuma duk wani abu da aka yi cikin ganganci to kamata yayi a ɗauki mataki na ladabtarwa banda biyan diya duk wanda ke da hannu ya kashe rai to a duba a yi mashi hukunci daidai abin da yadda dokan ƙasa ta bayyana ta faɗi domin me hakan zai zama izina gare su saboda haka ɗari bisa ɗari waɗannan ƙungiyoyi su ƙara zafafa ƙoƙarinsu na ganin cewa an yi ma waɗannan mutanen adalci kuma an ɗauki matakin da ya dace. mun gadi na ga wani shugaban kwamitin kwastam da ke majalisar dattawan najeriya wanda tsohon mataimakin shugaban hukumar kwastam ne ta najeriya wanda dan wannan yanki ne na wuraren ide ire kudin nan ne ya fito da aka kashe wa'annan jami'an ko ana bin jama'a ana fitinar su ana zafa su a cikin gidaje ya yi gargaɗi ga 'yan kwastam cewa za a hazo a duba tsarin aikinsu bai kai ga su rika shigowa garuruwa ko ƙauyuka ko yankuna suna matsa al'umma su rika tsayawa bakin iyaka suna yin ayyukansu ba sai kaya sun shigo cikin ƙasa ba to idan shi eh, wanda tsohon dan kwastan ne ya so inan ka'idojin watakila ba daidai ba ne watakila kuma ya kamata a ce wani tsari ne na aiki za a canza hukumar kwastan domin jami'anta su san iya inda za su rika shigowa suna ayyukansu bai kai ga shigowa cikin garuruwa suna biyo mutane gida-gida ana tada musu zaune tsaye ba me kake ganin hukumance za a yi domin a tabbatar da an bi ka'ida tun da watakila su ma kwastan suna iya cewa doka ta ba su damar su bi cikin garura ko gidaje idan suna da bayani cewa an yi wani abu da ya saba ka'idar aiki wato marigayi dukwa inde a lokacin da yana shugabancin kastam ya sa wasu dokoki waɗanda ban san yadda aka yi da dokokin nan ba ko shin an kau da kai ne sun ci gaba abin nan abin ya ci gaba da dawa yanda yake ko kuwa mai an sa sababbi ne amma na san ya sa dokokin da suka hana 'yan kwastam su bi mai laifi da gudu saboda an yi ta samun inda wajen su da gudu ko dai su 'yan kwastam su halaka ko kuma su halaka wani wanda bai ji ba bai gani ba ko kuma su halaka shi mai laifin domin kaga abin ban mamaki ne faruku a ce saboda buhun shinkawa biyu an kashe mutum goma sha wani abu kaga bai hankali ma bai kawo wannan ba sai ka ce to wa ake ma aikin shin yan adam al'umma kasa ake ma aikin ko ko rashin hankali ne domin in dai aikin hankali ne to ba shi wa a ce mutum rayukan mutane sun mutu akan shinkafa to ban san yadda aka yi da wannan doka ba kuma ya watse wato dandazon 'yan kwastam da ake samu cikin garuruwa da kuma kan hanya ya ce kowa ya koma can kan iyaka a tare kan iyaka to mun ji yanzu an ɗauki wasu matakai wannan matsala ta jibiya tasa karo na farko wato hukumomi sun ɗauko wato samar da mafita na samar da adalci mun ji gwamnan jihar katsina aminu masari ya ce zai maka hukumar kaston kotu sai ta biya diya akan waɗannan abubuwan da suka faru mun ji kuma 'yan ƙungiyoyin wato kare haƙƙin bil'adama su ma sun zaburo cewa za su bi kadin wannan abin a kotu mun ji shugaban wato kungiyar nan ta ci gaban garin jibiya wato alhaji gide dahiru shi ma ya ce tabbas wannan abin ba shine na farko ba ba shine na biyu ba sun dade suna yi a wannan an dade ana wajen biyar masu laifi a kashe al'umma saboda haka su ma za su bi kadi sai an samar da diya mun ji kuma wato majalisar wakilai ta ƙasa wato karkashin shugaban kwamitin da ke kula da aikin custom na majalisa wato honorable leke abejide da shi da ɗan majalisa mai kula da yankin nan na jibiya wato sada soli jibiya su ma sun fito zauren majalisa sun koka akan wannan kuma har an gayyaci shugaban kastam na ƙasa hamid ali ya bayyana wato biyu ga wata mai fita a gaban majalisa domin a yi bayanin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa da kuma irin wannan abin da ya faru a sha uku ga watan mayu wato ranar sallah inda su ma 'yan kwastam suka biyo wani mai laifi a jihar oyo kuma aka kashe mutum biyar to irin wannan duka yanzu dai hukumomi sun zabaro cewa sai an yi bincike domin rashin bincike da rashin hukuntawa shi ke kawo wannan abin yana ƙara ta'azzara Malam nasiru labarin na ƙarshe ya shafi ƙasar waje ne inda kungiyar taliban ta karbi mulki a yankin afghanistan bayan sun shekara sama da ashirin da aka kore su daga shugabancin wannan kasar amurka ba su yi wata ɗaya zuwa biyu ba da haɗa kayansu suka bar wannan yankin bayan su ma sun share shekaru sama da goma suna ƙoƙarin mulki ko tilasta shugabanci a wannan ɓangare domin kawar da ta'addancin da suke zargin ana kitsawa a ƙasarsu daga afghanistan menene muhimmancin wannan yunkurin ko wannan nasara da ƙungiyar taliban ta samu kamar yadda zabihullah mujahid yake bayyana wa duniya cewar sun karɓi mulki kuma yanzu abin da ke gabansu shine su fito da tsare-tsaren da ba za a zubar da jini ba za a yi tsari na karɓar mulki a cikin ruwan sanyi tsakanin waɗanda ke mulki yanzu da 'yan taliban da suka karɓi gwamnatinsu wato afghanistan wata ƙasa ce da take da mahimmanci ga ƙasashen yamma irin su amurka da ingila domin mai domin inda allah ya ajiye ta a arewa maso gabashinta ƙasar china ce in ka bi arewacinta kuma akwai ƙasashe uku uzbekistan tajikistan da turkmenistan waɗanda waɗannan tsoffin ƙasashe ne na cikin tarayyar soviet rasha sannan idan ka gusa gaba ka tafi a yammacin ƙasar ta yi iyaka da iran to duk ƙasar da ta yi iyaka da iran da rasha da china da pakistan a gabas da kudu to kako ga babu wata ƙasa da tafi ta mahimmanci ga ƙasashen turai saboda me saboda na ɗaya abin da ka faɗa yaƙi da ta'addanci saboda yadda ƙasa take da duwatsunta da kuma yadda take da tsandauri iri-iri da tauri kamar yadda mutanen suke da tauri haka ƙasar take da tauri shi isa take da wahalar sha'ani kuma bayan wannan harkar yaƙi da ta'addanci akwai yaƙi da miyagun ƙwayoyi saboda ana samun miyagun ƙwayoyi fiye da ko'ina a duniya a wannan guri na afghanistan na biyu makwabtakan nan da take da waɗannan ƙasashen zai baiwa ƙasashen yamma damar saka wato tabaransu na hangen nesa su gano irin harkokin da ake a waɗannan ƙasashe da suke rigima da su wato rasha da china musamman da iran kuma wace harka ce aka fi ba da hankali a kanta da iran da pakistan suke yi ita ce maganar nukiliya haka ita ma rasha din to kaga a ƙasa ce mai muhimmanci in amerika ta ce ta bar wannan ƙasar ka kuwa san wato ta ga wahala ne kuma ba irin kuɗin da bata kashe ba biliyoyin daloli ta kashe wajen tabbatar da cewa sun zauna a gurin to gashi yanzu ta tafi ko da yake akwai ɗaya daga cikin mutanen da ta naɗa ya zama shugaban kasa hamid karzai shi yake shugabancin majalisa da aka kafa yanzu wadda za ta gudanar da hada mulki a kasar wadda ta kunshi shi da kuma abdullah abdullah wanda yana ɗaya daga cikin tsohon shugaban riko shi ma na kasar da kuma gulbadin hikmataya waɗannan su ne za su fito da wata sabuwar gwamnati da watakila su 'yan taliban za su yarda da ita ta tafi da ta ci gaba da gudanar da harkar gwamnatin afghanistan sabuwa maganar taliban magana ce ta addinin islama kuma bisa ga tsarin su sun fito fili sun shine tsarin da za su ci gaba da bi wanda amerika ta tarwatsa shekaru kusan 20 da suka gabata tare da haɗin kan waɗansu ƙasashen turai zubairu kana ganin za su dace da zamani ba za su abubuwan da ake ganin cewa zai kuntata wa haƙoƙin bil'adama wanda a musulunci waɗansu abubuwa da ake zargin suna yi tun farko wanda ya jawo amurka da sauran ƙasashen duniya su kyamace su kamar ana ƙoƙari a kawar da shi a yanzu to mu koma tarihi a kan wannan ƙasa musamman yadda aka ce ana samun wato gogoriyo tsakanin wato amurka ko kuma a ce da tsari na jari hudda da kuma tsari na kwamnisanci wanda za a ce wato tsohon tarayyar soviet tun asali in mun duba za mu ga cewa mujahidin da suke da suke samun goyon baya na wato tarayyar soviet da kuma su kuma kansu amurka da suke goyon bayan waɗansu mutane aka yi wannan har ya kai ga cewa alatilas amurka da rasha wato aka zo baran-baran ta fita to wannan karan da ta dawo ta yi amfani da ainihin batun da ya shafi yaƙi da ta'addanci musamman ma Osama bin Laden da lokacin yake zaune a wannan ƙasa har suka samu suka ce sun shiga wannan ƙasa domin su kashe har su taliban ɗin aka fatattake su wannan abu a ce ƙasar amurka ta kashe dala miliyan 145 miliyan 145 a ƙasar afghanistan ba tare da wannan ƙasar tana da wani ma'adani ba ne wanda za a ce ƙasar amurka za ta tatsa sannan kuma haka suddan bayan ta kafa rundunar soji da 'yan sanda da komai da komai da kuɗin amurkawa sannan a ce yau waɗannan 'yan sanda da waɗannan sojoji sun bar taliban sun dawo wato mutanen nan suna ganin cewa idan demokuraɗiyya kuke nema ku kafa a nan mu demokuraɗiyyar mu daban sun koma yankunan su tsarin mulki na jirga yadda za a ga shugabannin kabilu daban-daban da suke nan domin su zo su zauna su shata yadda gwamnati za ta kasance to wannan abubuwa idan ka duba baki ɗayansu za a ga cewa wato amurka ta yi wato ragon tashi akan abubuwan da take yi da kuma ƙoƙarin da take yi ta tilasta wa mutane yadda take so a yi mulki ko kuma abin da take so ta yi saboda haka za mu ce amurka ta yi faduwar guzuma gaji um, wannan abun da ya faru a kasar afghanistan abu ne da an so a kwatanta shi a waɗansu ƙasashe na duniya amma bai yi tasiri ba sai a afghanistan ya faru menene illolin tilastawa al'umma wani nau'i na shugabanci wanda ba shine al'umma ke bukata ba ko kuma menene matsalolin kafa gwamnati da ba ta riƙe gaskiya da adalci wurin gudanar da mulkin al'ummata in aka auna da bijirewa da waɗansu tsiraru za su yi cewa sun ga bayanta wato mayan ƙasashe masu mulki irin na jari hujja irin su amerika ba damuwarsu ba ce wato irin adalcin da za a kafawa a ƙasa ko wani abu adalci a gurinsu shine abin da ya daidai da muradunsu idan duk yadda ƙasa ta cika adalci idan bai yi daidai ba ta gudanar da salon mulki daidai da muradun waɗannan ƙasashen to ba adalci suke kiran shi ba mun ji sun kawo karzai domin ya shugabanci gwamnatin riƙon ƙwarya wadda za ta miƙa mulki amma mun ji su 'yan talibai ɗin taliban ɗin sun girgije kamar ba sa son karzai ɗin sun fi son ahmad jalali wato malamin makarantar nan ko kuma masani wanda mazauni amerika wanda da sun sun hana shi shiga lokacin eh, da shekara ta 2000 sun hana shi shiga afghanistan saboda yana rike da fasfo ta amerika kuma yana eh, zaman kamar dan kasar amerika sun ce ya aje wannan zama dan kasar su yarda amma yanzu ga alama ah, an ciwo kan shi mun ji kuma shi abdulsattar ministan eh, cikin gida na afghanistan yana cewa sufa a shirye suke bayan shugaba ya gudu a shirye suke su haɗa su ba da haɗin kai kada a zubar da jini to dama dai abin da uh, talakawa ma da kowa da kowa a afghanistan suke jin tsoron mulkin taliban saboda mulki ne na shari'a musulunci tsintsa suna jefe masu zina suna uh, hukunci na shan giya da sauran duk abubuwa kisan kai suna kashewa wato hukunci dai wanda shari'a musulunci ta tanadar babu sani babu sabo babu nasiha shi taliban take yi shi yasa dawowanta ya sa waɗansu waɗanda suka buge saboda zaman da wato ƙasa amurka ta yi ko sojojin amurka suka yi a wannan ƙasa na kusan shekara ashirin ya sa 'yan ƙasa sun fara bajewa sun fara a shararanci ya fara dawowa to amma kuma ga taliban ta dawo duk da dai taliban ɗin ta ce yanzu za ta sassauta za a kare haƙƙin bil'adama daga cikin sabon mulkin da za a yi masu kallon saron mu da wannan bayani na sha'abin mungadi muka kawo ƙarshen shirin na idon mikiya a wannan ranar a madadin shi da zubairu abdulrauf idris da malam nasir zaharuddin ni umar faruk musa ke muku fata alheri da kasance a cikin ƙoshin lafiya kar a manta yanzu gidan talabijin na farin wata ya bunƙasa ana samun shi a tsarin nan da ake kallo a kyauta a free to air a dikidoji daban-daban na duniya wanda masu kallo kusaronmu za su iya sauraron sanarwoyin da ake gabatarwa a gidan talabijin da kuma gidajen rediyo na vision fm domin jin hanyoyin da ake bi na hawa wannan tashoshin sai mun sadu a wannan lokacin da rukunin nan nake cewa